Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishadantuwarku. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku wanda al'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku shi ni hawa a usman da marubuciyar labarin kuma sannan makaranciyar labaran nake jagoranta hirin a halin yanzu don masu sauraro kada ku manta ta ba mu haɗin kai wajen danna mana subscribe liking sharing da kuma comment domin tambaya cin gyara ko kuma korafi kadi da karawa marubutan mu kwarin gwiwa ku ajiye mana sakon comment domin al'ajabi tv tana matukar kokawa a bisa rashin comment ɗinku da ba ta samu don masu sauraro muna nan da tafi a cikin littafin nan namu mai suna kaddara ta idan mai sauraro bai manta ba a cikin shirinmu na baya mun tsaya ne a daidai inda sadiq da fa'i suka shigo gidan inda fauziya ta ga fa'is har ta yanke jiki za ta faɗi shi ma ya yi baya lu zai zube to masu sauraro a nan muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba bismillahir rahmanir rahim kaddara ta kashi na goma sha biyu Cikin zafin nama, Sadiq ya tare shi ya faɗa kan shi, ya kwantar da shi. Ita ko Fauziya, jikin mama ta faɗa. Zumbur Abba ya miƙe yana cewa, Subhanallahi, lafiya ne? Mama da Aisha duk jikinsu ya yi sanyi, ya kuma ɗauki rawa. don jin sunan da Fauziya ta kira Malam Muhammad da shi. Tsawa Abba ya daka wa Aisha yana faɗin, je ɗebo ruwa mana, da sauri ta miƙe, jiki ba ƙwari kana ta kawo ruwan ta miƙa wa abba ruwan ya sheƙa wa foziya da malam muhammad da salati a bakin da suka farka ita ko foziya kuka ta fara kuka ta saki tana cewa ya allah ka sa abin da na gani yanzu ba gaskiya ba ne ubangiji ka tsare ni daga sharrin wannan shaidanin bawa naka za ta mama ce tana farin buɗe idan ki foziya a hankali ta buɗe idanta ganin kowa take yi dishi dishi aiko idanta na kaiwa kan sadiq da ke rike da faiz ta ware idanta tar shi ma faiz yana farkawa ya buɗe idansa yana bin jama'ar wajen da kallo bayan ya dawo cikin hayyacinsa nan ya fara tunano abubuwan da suka faru tun daga farko har ƙarshe ya tuna komai da kowa nasa babu abin da ya manta yanzu yana cikin cikakkiyar nutsuwarsa da lafiyarsa zumbur fauziya ta miƙe tsaye tana kallon aisha ta ce sista wannan ne malam muhammad cikin kuka aisha take faɗin eh eh shi ne shi kike so shi ne kike shirin aure shi kike so aisha kin san waye shi kin san ya yake kin san halayyarsa kin san ɗabi'unsa kin san illar da yi wa rayuwarmu aisha shiru aisha ta yi bata bata amsa ba saboda kukan da ya ci ƙarfinta, duk da bata san me ke faruwa ba kafaɗinta fauziya ta kama ta shiga jijjiga ta tana faɗin Please sister, ki min magana, ki bani amsa. Wannan shine Malam Muhammad, shi kike shirin aure, shine wanda kike so da gaske. Cikin matsanancin kuka Aisha ta furta kalmar, "Eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Abinda Fauziya ta iya cewa kenan. A hankali Sadiq da Faiz suka miƙe. Shi Faiz yana kuka, shi fayez kuka yake yi sosai kamar ransa zai fita a ransa yake tunani lalle duniya abin tsoro ce rayuwar duniya abin gudu ce a hankali ya shiga tunanin rayuwarsa da irin mugayen abubuwan da ya aikata a baya da irin butulcin da ya yi wa foziya da kuma irin butulcin da faiza da abokanansa suka yi masa amma yau gashi mahaifan foziya ne gatansa a yayin da duniya ta guje shi su ne suka taimake shi suka rufa masa asiri a yayin da duniya ta tona masa asiri suka so shi suka ƙaunace shi tsakaninsu da Allah a lokacin da ba shi da kowa a lokacin da kowa ya guje shi fauziya duk ta fita hayyacinta ta zama kamar zarariya tana kuka tuburan marara <clears throat> wajen fa'is ta je da ke kuka kamar ransa zai fita ta ci kwalar rigarsa tana jijjiga shi cikin kuka take faɗin Mani da iyayena muka yi maka a rayuwa, wani irin laifi muke yi maka da kake bibiyar rayuwarmu, fight me na yi maka, me ahalina suka yi maka da kake son ganin bayan mu faiz duk abin da ka yi min bai ishe ka ba sai da ka biyo mu ka kara shiga rayuwar ƙanwata, sakin shi ce ta juya masa baya tana faɗin laifi ne don na ka ko laifi ne don zuciyata ta amince da abin da take so, mai yasa rayuwa ta shiga cikin mawuyacin hali mai yasa fa'is laifi ne dan na aminta da kai laifi ne dan na gaskata ka laifi ne dan na yarda da kai laifi ne dan zuciyata ta aminta da kai laifi ne dan na yarda na biyewa zuciyata akan abincin ruhinta fa'is me dan na soka Faiz son son ka fa ne ba ka ne ba Faiz soyayya fa muka yi da kai ba wai kiyayya muka yi wa junan mu ba Faiz me laifi na me yasa ba za ka bar me yasa ba za ka taba barin zuciyata ta samu sauki ba me yasa ba za ka kyale ni rayuwa cikin farin ciki ba me yasa ka saka ahali na a gaba me yasa Faiz me muka yi maka me mu me yasa ka hana zuciyata ta huta me yasa Faiz ta ƙara ce magana cikin matsanancin kuka Abba da Sadiq suka yi jugum-jugum suna kallon ikon Allah kowannensu da abin da yake sakawa a ransa musamman ma sadiq da gaba ɗaya ya shiga cikin tashin hankali ya fita daga cikin hayyacinsa saboda kalaman da fauziya ta faɗa laifi ne dan na soka to me hakan ke nufi dama ta san shi ne me tsakaninta da malam muhammad me tsakanin malam muhammad kuma da fauzansa a ransa yake wa kansa wa'annan tambayoyin tsawar da abba ya daka fauziya ta da shi cikin hayyacinsa ke fauziya kira cikin hankalinci kuwa me ke damun ki ne cewar Abba. Cikin kuka Fauziya ta jiyo ta kalli Abba. Cikin kuka take cewa, Abba, wannan shine Faiz, wanda ya sanadiyar rugujewar farin cikinmu, shine wanda ya saka muka bar mahaifarmu, tushenmu, gidanmu, danginmu, ‘yan uwanmu, ahalinmu, rayuwarmu, shine wanda bakin shine shi ne wannan baƙin azzalumin mugu macuci maci amana wanda ya wargwaza min rayuwata wanda ya jefa na cikin masifa da kuncin rayuwa shi ne wanda ya sari zuciyata da mugun dafin da har in mutu ina jin ɗacinsa shi ne wanda ya saka ku cikin baƙin ciki ya sanadiyar zuban hawayenku ya hana ku bacci ya hana ku ci da sha da kwanciyar hankali shi ne wanda ya yi wa rayuwata muguwar illa shine wanda ya lalata min rayuwata da tunanina shine wanda ya lalata duk abin da ka daɗe kana tanadinsa abba abba wannan shine fa'is wanda ya sanadiyar kurata daga makaranta shine wanda idan ka ya gane maka a wannan bidiyon abba wannan shine wanda ya ɗaukewar da numfashin ta yi ne yasa ta yi shiru dole ba tare ta karasa faɗar abin da ta yi niyya ba sai kuma tari mai ƙarfi taron ya ki tsayawa sai jini da sauri fa'is ya wajen ta zai rike ta kallonsa ta yi da jajayen idanuwanta sannan ta sa duka hannayenta biyu da iyakacin karfinta ta hankaɗa shi baya tarin ya ƙara yin karfi ta yi baya kamar za ta faɗi a gaban faɗi ta jirkusa bisa gwiwoyinta tana faɗin please ka bar mu ka bar mu huta ni da iyayena please ka fita daga rayuwarmu faiz please please please faiz ya ce fauzi please please please ni dai ba sai na ji komai daga bakinka ba ban buƙatar jin komai daga bakinka ka bar mu ba na son jin komai daga gare ka kai mayaudari ne shi ma zube waye a gabanta yana faɗin wallahi fauziya ni ba fa'is ɗin baya bane na canja na canza dukkan wasu munanan halaye na da ɗabi'u da kika sani dukkan su babu su yanzu na zama mutumin kirki ba na ko san na sake tuna rayuwata ta baya na tsani kaina fauziya na tsani kaina fauza duk kuci da kika ɗaukar min zan ɗauka amma banda na rabuwa da ke mai fauza wallahi wallahi fauziya ba zan iya rabuwa da ke ba da in rasa ki kuma na rasa rayuwata da in rayu babu ke na gwammaci mutuwa sau dubu fauziya ina son ki fauza fiye da kowa da komai ba ni da kowa a yanzu ba ni da kowa sai ke please ki tausaya min na rasa momi da dadi na forza ki taimaka min ke tawa ce ni kadai don ni aka halicce ki don ke aka halicce ni forza ina son ki ina matukar kaunar ki zai iya yin komai a ki a ki zai iya rabuwa da kowa a ki please my fauza kallonsa ta yi ta ce memory is a wonderful thing if you don't have to deal with the facts shi ma cikin kuka yake faɗin there is no chance no destiny no fate that can hinder from the feet of the time of soul to past the darkness your heart must be few my father I keep my hope alive and never lose faith. Kuka ta ci gaba da yi ta ce, Please go and live my life in peace. I beg you in the name of Almighty God, leave me alone. Go to your own life, please, please, fast. duk jikin kowa a wajen ya mutu babu wanda yake iya kwakwaran motsi ballantana magana tashi fa'iz sai yana faɗin my father i love you i love you with all my heart i really love you i never leave someone to get you you are mine father i love you a lot father and i know you love me zan bar ki yanzu saboda kin roƙa zan bar ki ne saboda ki huta ya faɗi magana ya juya wajen abba da mama ya durkusa a gabansu ya ba su haƙuri cikin kuka ya musu godiya bisa abin da suka yi mashi ya nemi afuwarsu ya kalli aisha yana faɗin i'm so sorry aisha i know i, I know I hurt you please forgive me da ƙyar cikin kuka ta ce ba komai ya juya wajen sadiq yana faɗin i'm proud of you my friend idan kai ma na yi maka wani abu kan rashin sani please please ka yafe min kasa magana sadiq yayi faiz ya juya ya kalli fauziya yana faɗin please forgive me shiru ta ba tare da ta ce masa komai ba i love you once again ya faɗa yana juyawa durƙushewa foziya ta yi a ƙasa ta saki wani irin mahaukacin kuka mai ƙona zuciya babu wanda ya iya magana kowa jikinsa ya mutu mama da aisha da fauza babu abin da suke faman yi sai kuka da abba ya lallashe su suka yi shiru ita ga foziya ɗakinta ta shige ta rufe kanta ta faɗa kan gado ta saki sabon kuka don komai ya dawo mata sabo kamar yau aka yi shi shi ma sadiq jikinsa a sanyaye ya fita ya nufi gida ɗakinsu ya shige ya rufe ya kwanta yana yi wa kansa tambayoyi da dama kansa ya kulle zuciyarsa ta rufe tunaninsa ya dode ya rasa mai ke faruwa duba da irin maganganun da suka jefi junansu da shi wato shine saurayinta shine wanda ta so shine wanda za ta aura shine wanda take farfaɗa maganganu a kansa wato shine ma asalin barinsu garinsu da mahaifarsa da tushensu babu mai bashi amsar abin babu mai bashi amsa abin ya yi matukar ɗaure masa kai ya rasa wanda zai yi masa bayani ya san fauza ce kadai za ta iya warware masa komai to ita ma tana cikin wani hali tabbas akwai wani abu a ƙasa tsakanin fauziya da malam muhammad mai girman gaske duba da maganganun da suka faɗa cewar Sadiq, abin tausayi, ko ni ma sun bani tausayi, Allah sarki Fauziya na tausaya muku. Faiz tafiya kawai yake bai san inda zai nufa ba, har ya isa wani masallaci a cikin masallacin ya samu ya zauna, ga yunwa yana ji, ga shi ba shi da ko sisi. gaba ɗaya ya fita hayyacinsa kansa ya dafe da ke tsara masa ya saki wani irin kuka mai ban tausayi a nan masallacin yake zaune a nan yake kwana nan yake komai amma duk halin da fa'is ya shiga bai manta da ubangijinsa ba sosai ya ƙara komawa ga Allah ya miƙa dukkanin lamuransa ga Allah sosai yake sallah wani mutum ya zo masallacin yana rabon kuɗi hankalin mutumin ya kai kan fa'is cikin mamaki mutumin ya kalli fa'is haɗi da cewa ikon Allah Ungwanaka, Faiz na rawar jiki ya karɓi kuɗin, ya yi wa mutumin godiya. da shukuru Faiz ya yi, yana yi wa Allah godiya a bisa wannan ɗauki da Allah ya kawo masa don ba shi da ko sisi, kallon kuɗin Paris ya yi ya ga tuke ne sai ya yi ajiyar zuciya a ransa ya tuna yadda bai ɗauki miliyan ɗaya komai ba balle wasu ƙananun buƙatu amma yau wai shi ne ake ba shi sadakar dubu biyu har yana murna da rawar jiki ya ƙara kallon kuɗin sai hawaye suka zubo masa ya tausaya wa kansa da rayuwarsa ya tuna yadda yake bojo da kuɗi ya tuna lokacin da yake wa 'yan matansa kyautar dubu ɗari biyar ko motar wajen miliyan biyu ya san shi kanshi ba zai tuna 'yan matan da ya sai wa mota ko gida ba duk sanda za su fita kulab kuwa da dubu ɗari biyar yake fita amma baya dawowa da ko sisi a fili ya ce lallai duniya abin tsoro ce idan yau kai ne wata rana ba kai ba ne ba duk wanda ya ɗauki rayuwa wata tsiya lalle wata rana zai yi nadama zai kuma yi da na sani duk wanda ya alfasha to tabbas akwai ranar nadama tabbas dole rayuwa za ta canja wanda yake sama dole wata rana zai dawo ƙasa wanda yake ƙasa kuma dole wata rana shi zai koma sama shiru sai yana tunanin mafita ya san babu inda dubu biyu za ta kai mishi yanke shawarar yin sana'a a ransa ya ce to ta sana'a ce ta dace na yi haka dai ya ta sake-sake a ransa daga ƙarshe yanke shawarar tallan fiyo wata yana nan zaune wani yaro ya zo yana tallan wata kiran yaron faiz ya tambaye shi a inda suke saro ruwa yaron ya ce mashi sai ka je kasuwa ka siyo robar oke irin wannan ta tallar ruwan yaron ya nuna masa robarsa idan ka siyo sai ka je inda ake ba da ruwan sari ka sara fa'iz ya ce to za ka raka ni inda zan siyo robar da inda zan sari ruwan eh ba komai sai in raka ka yawa na gode kanina cikin ikon Allah Faiz ya fara tallar ruwan sanyi a danja har rasuwan wata yake saidawa yadda masu saida ruwa suke bin motoci da gudu haka Faiz yake bi idan ya ga ciniki sai ya bi mota da gudu cikin ikon Allah kuma yana samun samu da haka yake ci yake sha har ya samu ya dinka sutura haka dai rayuwa ta rika tafiyar wa fa'is fauziya tun da abin ya faru ta shiga matsananciyar damuwa don komai ya dawo mata sabo fil kamar yau ko jiya aka aikata abin ta koma zaman daki, ba ta da wani aiki sai kuka duk wanda ya ganta ya san tana cikin matsananciyar damuwa ta rame sosai ko abinci ba ta ci sai baba ta matsa mata haka ma aisha tana cikin damuwa ta rasa yadda za ta yi aisha na kwanci ta yi nisa cikin tunani a ranta take magana wai ashe malam muhammad shine wanda ya sanadiyar rugujewar farin cikin mu amma har da har na fada soyayya da shi a fili ce na tsane ka fa'id ban san ka ban kaunar ƙara garinka a rayuwata mugu azzalimi sai magana tana fashewa da kuka da ta tuno har yanzu fauziya na mugun san shi dan ta san ba kowa a zuciyar fauziya bayan fa'is Tana kula Sadiq ne kawai kuma ta san daurewa Foziya ke yi tana ɓoyewa. Foziya na kwance a ɗaki, mama ta shigo ta kai wajen minti goma a kanta tana kallonta. A hankali mama ta zauna a gefenta. Da sauri Foziya ta shiga goge hawaye, hawayenta. Kallonta mama ta tana murmushi ta ce, "Kina son shi har yanzu ko Foziya?" Ido Foziya ta ɗago ta kalli mama. A hankali ta girgiza mama kai alamar a'a. Murmushi mama ta ƙara yi tana faɗin, to idan ba kya san shi me na kuka shiru foziya sai sai can ta ce ni ma ban sani ba kawai dai na ji ina ina son na yi kukan ne mama mama ta ce foziya na san ki tun kafin ki san kanki na san wace ce ki na san halinki foziya na san kina san fa'is a'a mama ban san shi ta faɗa murya tana cracking mama ta ce fauziya na'am ta amsa na san kina son bias kuma kar ki man musu mama ta kura mata ido na san kina ɓoyewa ne kawai amma ki yi haƙuri insha Allah wata rana za ki yi alfahari da kanki in Allah ya yarda sai kin zama abin kwatanci Fauziya Allah ya jarrabe ki na san ba zai taɓa barin ki haka ba na san insha Allahu Ubangiji zai baki mijin kwarai, zai baki mijin da zai share miki hawayenki, in Allah ya yarda, Ubangiji zai baki mijin da zaki alfahari da shi, don haka duk mijin da Allah ya baki, ki yi haƙuri ki karɓe shi hannu bibbiyu, kar ki bi soyayya ko zaɓin ranki, ki auren kwanciyar hankali, auren rufin asiri, kar ki sake kina ganin kashi da rana ki taka. kuka zai ta fashe da shi mama ta ce ki haƙuri da fa'is duk da na san kina yi mashi mugun su na san kina san shi ko mama ta faɗa haɗi da ƙura mata ido jikin mama foziya ta faɗa ta saki ta sake fashewa da wani irin kuka tana cewa ni ma ban sani ba amma ina jin haushin shi akan abin da ya yi min kuma duk sanda na gan shi komai yana damun sabo ina jin bakin ciki sosai sai na ji na tsani kaina gaba ɗaya mama shi ma kuma sai na ji na tsane shi kuma duk sanda na tuna shi sai na ji gabana yana faduwa shafa bayanta mama ta yi shafa bayanta mama ta shiga yi tana cewa ki haƙuri fauziya wannan ce ki ki yi haƙuri ki karɓi Sadiq a matsayin mijinki ki haƙura da Faiz Allah ya sa shi ya fiye miki alkhairi insha Allahu, wata rana za ki ji daɗi dan na ji mahaifinki da baban da baba suna maganar nan da wata ɗaya za a ɗaura auren aiko wata irin muguwar faɗuwa gaban ta yi da sauri ta sagi mama ta yi baya cikin kuka ta ce yaushe aka yi maganar mama Mama ta ce, cin kina Amerika aka saka rana, ita kuma Aisha da Faruk nan da sati dan da sati hudu za a yi bikin. A zuciyarta ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kallanta mama ta ce me kuma na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba komai kawai sai kuma ta yi shiru. Ki maganar mana in ji a hankali ta ce kawai ina tsoron abin da zai je ya dawo ne shiru mama ta yi don ta gane abin da fauziya ke nufi ita ma ta daɗe tana tunanin hakan amma sai ta daure ta ce ba komai kin ji ki ji komai abba zai yi musu bayani ido fauziya ta zaro ta ce mama bayanin me ya ce wai zai musu bayani kin taba aure na sati ɗaya kawai to kuma idan suka tambayi dalilin rabuwa ta da mijin fa a shi ya san mai zai ce musu cikin sanyin jiki foziya ta ce to allah ya taimaka amin mama ta ce Duk hirar da mama da Fauziya suka yi, Aisha na na jin su. Bayan ta fita ne Aisha ta shigo ɗakin Fauziya cikin kuka tana cewa sister, sister I'm so sorry da na fara san Faiz, ban san shi ne Faiz ɗinki ba. Please ki yi haƙuri kin ji. Murmushin ƙarfin hali Fauziya ta idan tana zubar hawaye ta ce, haba sista ba komai kawai ina gudun kar ya yi miki abin da ya yi manni ina gudun kar kaddara ta da taki ta zama iri ɗaya kuma ni fa'is ba na ba ne ni sadiq ne nawa kuma shi nake so shi zan aura da shi zan yi rayuwa har rai da mutuwa ni ban ni ban son Faiz. A hankali Aisha ta kama hannun Fauziya ta ce, Sister, I know you love him so much. Please don't say no. Kurawa Aisha ido ta yi, bata ce mata komai ba. Sai can ta ce, Sister, ina son in dan huta kafin lokacin sallah su da Allah ki dan bani dama. goke kawai ta ce kana ta fita wannan dalilin ne ya tabbatar wa aisha da fauziya na son fayet alhamdulillah yau barista fauza an karɓo ofa ta fara aiki ranar monday za ta fara aiki a babbar kotun da ke garin kano kasancewar barista fauza baristar ƙasa ce ba ta jiha ba takardun samun aikin ta ta fito ne da gidan zama da ke cikin hoto da GIA, sai mota sabuwa filƙi rakiya ba ƙaramin murna da farin ciki kowa ya yi ba ita ko fauza ba ta yi wata irin murna sosai ba kasancewar damuwar da ke cikin ranta a cikin satin sadiq ya fara koya mata mota soyayyarsu suke yi mai tsafta kowa yana nuna kowa so da kulawa Allah cikin ikon Fauziya ta fara aiki ɗauke da salari mai tsoka. Shi ko Sadiq kullum cikin nuna mata so da kulawa yake. Duk sati yana kan hanyar zuwa weekend. Ita ma kuma a bangaren da tana iyakacin ta wajen ta faranta masa Tun da aka saka rana, sai wani rawar kai yake, don shi gani yake kamar mata zama matarsa. A ɓangaren Aisha da Faruk kuwa, ita bata wani damu da shi ba, don kwata-kwata baya gabanta. Amma duk da haka, bata nuna kowa abin da yake ranta ba, ta bar abin a ranta, ta karbi zaɓin da iyayenta suka yi mata hannu biyu. Amma shi duk, ya wani rude, ya fita hayyacinsa. A gaban kowa yake nuna mata so da kulawa, don dama ya daɗe yana santa, ya kasa fitowa ya gaya mata ne. har ma wani lokacin ma har kunya yake bata haka dai rayuwa ta tafiya barista Fauzi na gudanar da akin ta cikin kwanciyar hankali haka shi ma Fa'iz yana nan yana fama da tallar ruwan sanyi a danja ga rana duk ya biya rami idan ba idan mugun sani kai mishi ba ba za ka iya gane shi ba wata dalleliyar mota ce ta fakin kai da ganin motar kasan sabuwa ce a hankali matukin motar ya kira mai ruwa da gudu su fa'is suka ruga don kai mai ruwan cikin tsautsayi robar fayil ta subuce ta fada akan gilas din motar aiko gilas din yayi raga-raga ya fashe da sauri mai motar ya fito kam lalle baka da hankali lalle yau zaka sani uban ya ce ka fasa min gilas fayil ya shiga bashi hakuri yana magiya kura masa ido yaron yayi yana faɗan. aukai ne wanda na kusa kadewa kwanaki ko ai lokacin fayil ya tuna shi shine wanda suka kusa taka shi da mota shi da karuwan nan Yau ma a cikin mayen yake, motar cike da mata, ga kiɗa na tashi. Mai motar ya ce, abu baka daddare ba kenan, shi ne yau ma ka ƙara dawowa ko? Aiko zan ci ubanka, zan nuna maka ni cikakken ɗan iska ne. Gyaran na ta magana, Faiz bai ji ba yana tunani sai jin saukar mariye kafin Faiz ya cikin hayyacinsa yaron ya kifa masa wani marin yana cewa uwarka ko ubanka ne za su biya ni kuɗin gilas ɗina ina za ka samu kuɗin gilas ɗin ka biya ni shege matsiyaci wallahi yau sai na ci uwarka don sai na daki kuɗina belt ya zare ya shiga dukan Faiz ta ko'ina tun Faiz na bashi haƙuri har yana tun Faiz na bashi haƙuri da magiya har ya daina sauran mutanen cikin motar ya kira suka haɗu suka yi wa fa'iz mugun duka har ya kasa tashi jikinsa duk ya yi jina-jina kansa ya fashe Zosiya da Fa'is ne suka biyo hanyar da abin ke faruwa sun yi mugun kyau ganin hanyar a cunkushe ne ya sa Sadiq soke glass din motarsa a hankali wani yaro ya kira yana tambayar yaron lafiya me ke faruwa ne yaron ya ce wani mai tallar ruwa ne ya fasa wani wani glass din mota shine mai motar yake dukansa wata ya rage kudinsa sa tsaki ya ce oke na gode mai ruwan ne ya bata tausayi a hankali ta kalli Sadiq ta marrece fes tana faɗa please dear mu je mu taimake shi maganar kamar za ta yi kuka murmushi ya yi mata ya ce diya mu je mu biya kuɗin a ransa yana jin daɗin halayenta da kuma tausayi ga taimako a ransa yake gode Allah da ya bashi ita a matsayin matar da zai aura motar ya ja zuwa wajen grace din motar ya sauke yana hangen wanda zai aika ya rasa wanda zai aika ya yi don haka ya kalle ce ya ce my love sai dai fa je na dawo make ka faɗa ce cikin shekaba tana faɗa ni ne a'a sai dai mu tafi tare oke ya ce fita ya yi motar ya zaga ya buɗe mata mota motar ta fito a hankali tun kafin ta gama fitowa suka ido hudu da fa'iz kallon ta sai ya buɗe baki zai mata magana yaron ya wawuri kwalbar lemo ya kwaɗawa fa'is tsaka gaba gaba ɗaya ganinsa ya ɗauke numfashinsa ma ya ɗauke ya tafi luwu da ƙarfi fozia ta yi wata irin mahaukaciyar ƙara ta saki ihu ta yi kansa tana kiran fa'is kamar mahaukaciya da gudu ta yi kansa tana zuwa ta fada jikinsa tana please please karka mutu karka mutu sosai take jijjiga shi sandarewa ta take a tsaye ya kasa koda motsi saboda mamaki wani irin bakin kishi ya ji ya zo ya cokare masa kirjinsa ya kasa koda daga kafarsa balle ya yi magana wani iri yake gani baya jin maganar kowa a wajen sai maganar Fozok tana cewa please Pies kar ka mutu karka ka tafi ka banni don Allah kar mutu ka banni dago kai fosa ce tana bin mutanen wajen da kallo tana kuka tana faɗin don Allah ku taimaka min karya mutu ganin ba mai niyyar taimakon ta ne sa ta rungume Pies ta ƙara tsandara mahaukaciyar ƙara ta kankame tana iwo. Karar da Fauziya ta yi ce, ta dawo da sadiq daga duniyar tunanin da ya tafi da sauri ya yi wajen ta cikin sanyin jiki durkusa rungume fa'is haɗi da taimakon wasu mutane suka saka shi a mota bayan motar fauziya ta shiga ta rungume fa'i sana kuka sai sambatu take ita ba ta san me take cewa ba cikin mutuwar jiki sadiq ke tukin motar dalla malam idan ba za ka ja motar ba ka tsaya ba fita mu tari wani abin hawan mu hau cikin kuka da tsawa ta ce wallahi idan ya mutu ba zan taba yafe maka ba shi ko sadiq jikinsa duk ya mutu in ban da faduwa babu abin da gabansa ke yi wai yau shi zai yake yi wa tsawa da fada akan wani ɗa namiji ita ko in ban da faman kuka babu abin da take yi ita ba ma ta san me take yi ba balle ta san ta yi masa tsawa a kofar wani private hospital ya yi parking tun kafin mutu ta karasa tsayawa ta buɗe motar ta fita a gigita ta shiga cikin asibitin tana kwala nurses kira a baya suka biyo ta a baya suka biyo ta dauke da garantu da marasa lafiya da karfe ta bari aka shigar da fa'is emergency tana kuka sadiq ya janye ta aka shigar da shi shi duk jikinsa ya yi sanyi tsoro da fargaba sun diren masa in ban da kallonta babu abin da yake yi shi ya kasa cewa komai da ido kawai yake binta kana ganin yadda ta koma a cikin ƙanƙanin lokaci duk ta fita hayyacinta ta koma kamar zarariya a ransa ya ce tabbas akwai al'amari mai girma tsakanin fa'iz da foziya kansa ya tambaya tabbas ko yaro ya ga abin da Foziya ke yi sai ya tabbatar tana yi masa mugunsu akwai tsantsar so da ƙauna a tsakaninsu a fili ya ce no hakan ba taɓa faruwa ba Foziya ta wace, ni kaɗai take so Foza mata ta ce haka da ya yi tas zancen zuci kasa jure kukanta ya yi a hankali ya janyo ta jikinsa ya rungume ta kanta ya shiga shafa mata yana dan bubbuga bayanta yana ba ta haƙuri ki haƙuri mai fauza insha Allah zai warke ba zai mutu ba kin ji a hankali ta dago jajayen idanuwan ta kalle shi tana faɗin please yaya kar ya mutu ba na son ya mutu idan ya mutu ni ma mutuwa zan yi dam gaban sa yayi muguwar faduwa cikin rawar baki yace ce insha Allah ba zai mutu ba zai rayu sake kallon ta tana faɗin yauwa ka tabbata zai rayu ba zai mutu ba ta yi maganar kamar an fizgi maganar daga bakinta kansa kawai ya iya daga mata alamar A. Eh. lamo ta yi a kirjinsa tana sauke ajiyar zuciya jakto ne ya zo yana faɗin ke ce matarsa ko kura mata ido saduk ya yi don jin amsar da za ta bayar ji ya kamar daga sama tana faɗin e ni ce oke to biyo ni kafin ya gaba rufe bakinsa ta yi gaba ta bi shi ɗakin da aka kwantar da fa'iz ya nuna mata ya ce alhamdulillahi ya rayu ba wasu ciwuka sosai kawai dai kansa ne ya fashe a hankali ta tura kofar ɗakin ta shiga kwance ta iske shi ido ta ƙura masa sai a lokacin ta lura ya yi baƙi ga wata muguwar rama da ya duk ya canja kamanni kamar ba fayat ba kuka ta ƙara fashewa da shi ta faɗa kansa ta rungume shi ji ce an dafa ta a hankali ta ɗago ganin sadiq ta yi tsaye a kanta idan ta yayi mugun yin ja kai da gani ka san ransa yayi mugun ɓaci kallon mamaki kawai yake mata da ganin kallon da yake mata ka na alamar tambaya ne sai a lokacin ta rika tuno abubuwan da ta yi ji ta jikinta yayi sanyi kuma ta ji bata ji daɗi ba ta san bata kyauta ba ta san lalle ta yi wa sadiq babban laifi kwata-kwata sai ta ji bata kyauta masa ba to sayan ya kama ta dan ita bata san ta yi wasu abubuwan ba dan bata cikin hayyacinta sai yanzu take sai yanzu take tuno irin abubuwan da ta yi cikin jin kunyarsa ta miƙe a hankali tana faɗin mu tafi Charaf Faiz ya rike mata hannu a hankali ya bude idansa ya kafe ta da su rai ta bata ta goge hawayenta ita ba ma ta san ya farka ba ta ce dalla malam suke ni kar ka ƙara taɓa min jiki ɗan iska kawai ƙoƙarin mikewa fa'iz ya yi amma ya kasa komawa ya ya kwanta dole ba dan ya so ba yana faɗin please kar ki tafi ki bar ni idan kika tafi kika bar ni a halin da nake ciki mutuwa zan yi fauziya ke ce rayuwata ke ce gata na ke ce komai nawa please my fauza please please kar ki tafi kallonsa ta yi ta ɗan yi murmushi ta ce aiko in dai ni ce rayuwa ka za kan mutu don ina da miji Allah ya bani miji na gari wanda ya san ya kamata wanda ya san ciwon kansa da kuma darajar kansa ya kuma san kimar iyayensa ya kuma san darajar 'ya'ya mata kallon su ta yi ta yi masa murmushi tana faɗin na gode Allah da ya bani kai a matsayin mijina uban yarana ta juya ta kalli fa'i ta nuna masa duk tana faɗin ni kuma wannan shine rayuwata shine farin ciki na kuma shine komai nawa ni ma idan ba shi mutuwa zan yi dan ba zan iya rayuwa babu shi ba yanzu ma da yanzu ma da ka ga mun taimake ka ba a san raina ba ne shi ne ya taimake ka don idan ta nice wallahi a barka ka mutu ka yi mutuwar cici kamar ta karnuka mugu kawai tana kaiwa nan ta kama hannun da ta jashi suka yi waje faz ya fashe da wani irin kuka yana kiran sunanta amma ko ta juyo ya rika kokarin tashi ya kasa yana ji yana ganin ta tafi ta bar shi shi ko sadiq binta yake sukuku kamar wani rakumi da akala Cikin sanyin jiki yake tuka motar, babu wanda yake cewa kowa komai, motar ta yi shiru, kowa da abin da yake sakawa a ransa. Ita kan foziya babu abin da ya dami ta sai kunyar abin da ta yi, sai satar kallon Sadiq take, ta ga ko ya shiga damuwa. Shi kuma tunani yake abubuwan da ta yi da kuma abin da ta faɗa wa Faiz a kan shi. Ya rasa a ransa yake farin cewa shin da gaske foziya tana sona da gaske tana alfahari da ni kuma wai ni ne rayuwarta gabansa ne ya ƙara faɗuwa da ya ciro abubuwan da ta yi akan fa'is da kuma maganganun da ta riƙa yi da yadda ta koma zararriya mahaukaci duk sai ya ji bai gamsu da abubuwan ba shi yanzu babu abin da yake so irin su yi magana ta fahimta ta buɗe masa komai ta kuma yi masa bayani akan abin da ake ciki ta fitar da shi daga cikin duhun da ta saka shi don ba mai fitar da shi sai ita a hankali har suka karasa gida a kofar a haka dai har suka karasa gida a ƙofar gidansu ya yi fakin ta yi mishi sallama cikin sanyi ta shiga gida tana zuwa direct ɗakin da ta wuce ta faɗa gado ta saki kuka a hankali tana faɗin i'm so sorry sadiq ni ma ban san me ke damuna ba shi ma ɗakinsa ya wuce ya kwanta yana tunani daga ƙarshe da ya ga ba shi da mafita sai ya sai ya miƙa gaba ɗaya lamuransa ga Allah, amma duk da haka ya yi masifar tausaya fais Haka dai rayuwa ta ta tafiya lokaci na ƙurewa, Fauziya na rayuwarta cikin farin ciki daidai gwargwado, duk da can ƙasar ranta tana cikin damuwa, sai dai ba ta cikin walwala tana cikin matsananciyar damuwa, ga bikinsu na matsowa saura sati uku. A ɓangaren fais kuwa, kwanan shi uku asibiti aka sallame shi ya warke simil babu abin da ke damunsa sai matsananciyar damuwar Fauziya, kwata-kwata baya cikin farin ciki da kwanciyar hankali. musamman ma da ta faɗa musu da sadiq shine mijinta kuma har an saka musu ranar aure kullum yana cikin kuka kamar ransa zai fita sai ka ce wani ƙaramin yaro baya ci baya sha ya ƙara lalacewa ya fita cikin hayyacinsa saboda tsabar tunani ni da damuwa koyaushe yana cikin matsanancin ciwon kai da ƙirji sannu sannu ciwon ya rika yin gaba yana shiga cikin jikinsa sosai sadiq kasa haƙuri yayi. yi shi so yake yi kawai ya keɓe yayi magana da ita ƙofar gidansu ya je ya kira ta a waya tana ɗagawa ya ce ki fito ina waje ya kashe waya da sauri ta miƙe ta zumbula hijabi don tun da wannan al'amarin ya faru ba ta ƙara ganinsa ba cikin motar ta shiga da sallamar ta sallamar kawai ya amsa amma ko kallon inda take bai yi ba ya yi wa motar ki kallonsa ta yi ta ga ya haɗe rai don haka dole ta kama bakinta bata ce komai ba a ƙofar gidansa ya yi fakin ya ce bismillah cikin sanyin jiki ta fito don ba hali ta yi mishi musu saboda kwata-kwata fes babu annuri falon gidan suka shiga ya zauna ƙin zama ta yi ta kai wajen minti bakwai a nan tsaye sannan ya kalle ta yana faɗin ki zauna mana magana nake son yi da ke cikin sanyin jiki ta zauna shiru babu wanda ya yi magana sai shan ya ce zan tambaye ki wani abu amma ina so ki min alkawari za ki faɗa min iyakar gaskiyarki ba za ki ɓoye min komai ba za ki sanar da ni komai tsakanin ki da Allah cikin sanyi ta ce insha Allah zan yi a'a ba haka za ki ce ba ki ce kin min alkawarin zaki faɗa min gaskiya akan duk abin da zan tambaye ki shiru ce kamar ba za ta amsa ba sai kuma ta ce na yi maka alkawari duk abin da ka tambaye ni zan sanar da kai gaskiya ajiyar zuciya yayi cikin nutsuwa ya kalle ta yana faɗin waye Faiz da sauri ta ɗago kai ta kalle shi ido suka haɗa dan shi ma ita yake kallo ya ci gaba da cewa me alakar ki da shi a ina kika san shi wace irin dangantaka ce ke tsakaninku me ainihin lamarin da ke tsakaninku Shirin ba ta mashi magana ba, sake maimaita mata tambayar ya yi, amma ta yin magana. Fosiya ya kira sunanta, amma bata ba amma amsa ba. Tashi yayi daga inda yake zaune, ya durƙusa a gabanta yana faɗin waye Fa'iz, waye shi a wajenki, me dangantakar ku. Kukan da take ƙoƙarin dannewa ne ya kubce mata, kuka take sosai tashi ya ya koma inda yake zaune ya kura mata ido sai da suka yi wajen minti talatin haka sannan ya sake yin ƙasa da murya ya ce please ki faɗa min gaskiya kin ga dai da farko sai da kika ɗau alkawarin zaki faɗa min gaskiya kuma kin san mahimmancin alkawari shiru dai ta yi bata ce mai komai ba sai faman kukan da take yi miƙewa ya yi tsaye ya ce oke tunda ba za ki faɗa ba zan je na faɗa wa abba da baba cewar kin ce baki sona ba kuma za ki aure ni ba Fayez kike so shi zaki aura. Yana maganar yana ƙoƙarin fita falon, aiko da sauri ta minke ta rike shi tana faɗin a'a, a'a please kar ka yi min haka, zan faɗa maka. Oke ya ce, haɗi da dawowa ya zauna, shiru ta bata yi Shiru bata yi magana ba, sai kuka da ya ci ƙarfinta, ƙoƙarin miƙewa ya so mai, da sauri ta ce, zan faɗa maka amma don Allah ka yi min alkawarin ba za ka taɓa guduna ba duk wuya duk rinci, kana tare da ni filis ta faɗa tana riƙe da hannuwansa tana durƙushe a gabansa cikin mutuwar jiki ya ɗaga mata kai don bai iya magana saboda gaba ɗaya jikinsa ya mutu ga gabansa da ke ta faman faɗuwa yana buga da tsananin sauri ya matsi ya ji labarin cikin kuka ta fara magana to masu sauraro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 da kuma comment domin tambaya korafi ko cin gyara haɗi da ƙarawa marubutan mu ƙwarin gwiwa ku taimaka ku bamu haɗin kanku ta wajen yi mana comment mun gode